hanyar da ke haɗa manyan biranen ƙasar kamaru guda biyu duwala birnin kasuwancin ƙasar ta kamaru da fadar ƙasar yawunde wata gada ta rushe inda yanzu haka dubannin mutane ne suke tsaye a ƙauyen munyabe mai tazaran kilomita 100 daga birnin yawunde wannan hanya dai ita ce kwaya ɗaya tilo da ta haɗa biranen musamman wajen harkokin yau da kullum alhaji bakari shine shugaban masu manyan motoci na ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu idan ka ga wannan hanyar na je na gani da ido na gada ne rushe ruwa na gudana ta kasan ya za a ce kasar kamar kamaru kusan fiye da hawa goma ba yadda za a yi a motsa ba abin da yake motsawa inda muke na hakan nan mun rasa dukiyoyi ba mu kadai ba kai kasa na cikin matsala yanzu hakan nan matsala ne kuma babban matsala yanzu hakan nan bayan za ka kaitara shi ka da ka kewaya ta ainihin wato garin izika to kaga wannan kewaye kuma masifa ne saboda hanyar ma ba shi da kyau malam bashir yana daga cikin wanda ya tsinci kansa na zuwa birnin Yawunde daga Duwala. A gaskiya abu ne da yake tayarwa mutane da hankali da gaske saboda mu ma mun dauki hanya mun je akan zamu tashi daga Duwala zuwa Yawunde ne hakan ya faru. To ba mu san dai ainihin me wato sanadin wannan abu ba to wayanda suke wurin sun ce mana ruwan sama ne da ya sauko da daddare ya kawo wannan amma abin al'ajabi anan shine ya za a yi a ce manyan birane kamar Duwala da Yawunde su ne manyan birane cikin Kamaru ya zama cewa babu hanyar da zai iya hada su. Ladi Mu'azu dan kungiyar farin hula ne ga abin da ya ce. Eh, kirkirwa da tana nuna mana cewar wato aikace-aikacen da ake yi a wannan ƙasa ta kamaru wato cin hanci ne ya haifar da wannan babbar matsala wacce za ce a yau abin mamaki a duniyan da muke cikin a tafiyan da muke yi a ce babban hanya kamar wannan wacce take hada manyan biranen ƙasar biyu ta rabu biyu to wannan gaskiya abin mamaki ne ya kamata a ce an yi bincike akan wannan lamarin na yi ƙoƙarin jin ta bakin ministan ayyuka da gyaran manyan biranen ne da ma gyaran hanyoyi na kasar kamaru wayarsa ba ta shiga kana har lokacin da nake hada wannan rahoton na namijin wani ta bangaren ministan amma abin ya cin tira yanzu dai tashoshin jiragen kasa da tashoshin jiragen sama na biranen guda biyu kasuwarsu ta bude musamman ma ga al'umman da suke kai kawo a wannan biranen muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru